ni ne alhaji ibrahim muhammad dit illo mai tulare kuma ni ne coordinator din kwamite irgan tamaradi ta parti cpr inganci bakin abin da ake so dama a matalaka aiki to bakin gwargwaro da shekara hamsin duk kowa ya sani nan jihar maradi ba a samu lardin da ya yi aikin eh, shugaban cpr inganci shine muhammad kasim muktar ba a samu wanda ya yi aikin shi ba duk merorin da aka yi a 2016 akwai zaɓuɓɓuka na tafa a faɗin jamhuriyar nijar to inganci za ta shiga zaɓe kuma duk ana cikin wannan hali shi shugaban nata na rike a inganci shugabanta da yana sake da yana rike insha Allah za ta yi aiki aiki yadda kowa ke tsammani kuma zaɓe na 2016 insha Allah za mu shiga za mu yi zaɓe da izinin Allah inganci za ta yi zaɓe kuma za ta ba mutane mamaki in Allah ya yarda za a ce ta samu karɓuwa a cikin ƙasa duk jam'iyyun da aka yi ma ai ba wadda ta samu karɓuwa da gaugawa kamar inganci kai bari in faɗa maka ba nan cikin Niger ba har Belgic an yi biro na inganci shine na farko na fara jin an yi biro shi Belgic duk inda jam'iyya take yanzu inganci ta kai san babu inda ba mu da biruruwa musulunci jaririyar jam'iyya ce kana ganin za ta kai ƙwarin gwiwa da saurin jam'iyyun siyasa kuma shi kasu kana ganin bai sauri ba <laughs> ai magana sauri ma yau an da suka daɗan ma in yanzu ka tambaya mi jam'iyya za ta yi cikin nan jihar maradi ba za ka iya faɗi ba ka ce a ni na ga aikin da jam'iyya za ta yi nan jihar maradi shi kawo shekara uku ne yayi amma ko jariri na garin maradin dai shi na magana in ka tambaye shi ya gwada maka ayyukan da kasu ne shi kawo dama abin da talaka ke so ya gani a kasu shine bakin abin da za ka birge mutane da shi Abin da ke ƙasar turawa shigo ni da ban ta ke ƙasar turawa